Babban burin gwamnatin tarayyar Jamus shine tabbatuwar 'yancin kan ƙasar Libya da shirin sulhu na cikin gida a Libya, kamar yadda takardar gayyatar taron ta nunar. Sai dai ƙasar na nesa da wannan, saboda yaƙin da ake yi tsakanin gwamnatin birnin Tripoli da duniya ta amince da ita, ƙarƙashin jagorancin Fa'is al-Sarraj da madugun 'yan tawaye Janar Khalifa Haftar da ke iko da mafi akasarin yankunan ƙasar da rijiyoyin mai masu yawa. halin da ake ciki ya ƙara dagulewa saboda shiga cikin rikicin da wasu manyan ƙasashen duniya suka yi ga misali ƙasar turkiyya tana goyon bayan gwamnatin tripoli yayin da rasha da masar da saudiyya da haɗaɗɗiyar daular larabawa ke marawa haftar baya ita ma ƙungiyar tarayyar turai kanta ya rabu saboda rikicin inda ake jita-jitar cewa faransa na goyon bayan haftar ita kuma italiya da ta yi wa libya mulkin mallaka na tallafawa sarraj rana broil da ke zama kakakin ma'aikatar harkokin wajen jamus ya yi ƙarin haske game da babban taron na birnin berlin er ya ce ba taro ne da zai biyo bayan tattaunawar zaman lafiya tsakanin sassan kai tsaye ba mataki ne da za a ɗauka bayan taron na berlin buri ne a yi ƙoƙari masu ruwa da saki na ƙasa da ƙasa su amince su janye daga rikicin. Baya ga manyan masu rikici a Libya, gwamnatin Jamus ta kuma gayyaci shugabannin ƙasashe da ke da hannu kai tsaye cikin rikicin da wakilai na ƙungiyar EU da na tarayyar Afirka da na ƙungiyar ƙasashen Larabawa, sai kuma babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres. sai dai kasar tunisiya da ke makwabtaka da libya ta yi mamakin rashin bata goron gayyatar domin a cewarta ta fi kowace ƙasa jin raɗaɗin rikicin na libya sai dai mai magana da yawun gwamnatin jamus ulrike dema ta ce wannan ba shi ne mataki na ƙarshe ba Die Berliner Libyen-Konferenz ist nicht der Schlusspunkt, sondern Babban taron na birnin Berlin kan kasar Libya ba shi ne matakin ƙarshe ba farkon wani shiri ne a siyasance ƙarƙashin sa idon majalisar ɗinkin duniya ba za iya warware dukkan matsalolin libya a rana guda ɗaya ba ko jamus za ta yi nasara a matakin da ta ɗauka na yin sulhu tsakanin masu rikicin na libya tim eaton masanin yankin arewacin afirka ne a cibiyar nazarin harkokin siyasar duniya ta chatham house da ke birnin london ya nuna shakkunsa yana mai cewa ya ce duba da yadda jamus ta kasa ɗinke baraka tsakanin aminanta na nahiyar turai da wasu su ke son ganin haftar ya yi galaba a kan abokin adawarsa a gani na jamus ba za ta iya nuna musu abin da za su yi ba uh, duk da haka dai a ranar alhamis da ta gabata ministan harkokin wajen jamus haiko mas ya yi wata muhimmiyar nasara a wannan batun da kawo yanzu ya cije inda haftar ya tabbatar masa da shirin sa na tsagaita wuta bayan ganawar da suka yi a birnin bangazi da ke zama tun garma dugun 'yan tawayen na libya